Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binta Esiyar ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 16 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Maryam ba mukanin labarai. yayin da aka fara rabar rigakafin coronavirus na farko a amurka da birtaniya da kuma kanada ta yiwu kusan kashi ɗaya cikin hudu na al'ummar duniya ba za su samu rigakafin ba har sai shekarar 2022 a cewar wani sabon bincike. Shugaban Amurka Joe Biden mai jiran gado ya faɗa a jiya talata cewa ya gaya wa shugaban masu rinjaye na jam'iyyar Republican a majalisar dattawan ƙasar Mitch McConnell cewa ko da yake suna samun saɓani akan abubuwa da yawa akwai abubuwan da za su iya yin aiki tare. sama da yara miliyan biyu a yankin tigray da ke kasar habasha aka katsewa hanyar samun agajin jinkai fiye da wata guda a cewar majalisar ɗinkin duniya a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ɗaliban wata kwalejin nazarin aikin malinta a jihar kano a najeriya sun yi zanga-zangar nuna rashin gamsuwarsu da matakin gwamnatin jihar na rufe makarantu a yau laraba kwanaki biyu bayan sace wasu ɗaliban makarantar sakandare a garin kankara ta jihar katsina Sannan kuma za ku ji cewa hukumar kula da harkokin sadarwa ta Najeriya ta NCC ta buƙaci duk wani mai amfani da layin wayar salula da ya sabanta bayanan rajistar layinsa. Bayan haka muna tafi da shirin ciwon mace wanda Aisha Ma'aza ta shirya kuma za ta gabatar amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yayin da aka fara rabon rigakafin coronavirus na farko a Amurka da Birtaniya da kuma Kanada, ta yiwu kusan kashi ɗaya cikin hudu na al'ummar duniya ba za su samu rigakafin ba har sai shekarar 2022 a cewar wani sabon bincike. Koma da an sami yadda ake so, kasashen duniya ba su da yawan kamfanonin sarrafa rigakafan da za su isa hada wanda ake bukata don gaba ɗayan al'ummar duniya. Kasashe masu ƙarfin tattalin arziki sun cimma yarjejeniyar sayan tarin rigakafin kafin ma a kammala gwajinsa ko kuma a amince da shi a hukumace. A halin da ake ciki, wani ƙawance da aka kulla da nufin samar da rigakafin ga kasashe marasa ƙarfin tattalin arziki da masu matsakaicin karfin tattalin arziki ya tanadar musu wani ɗan kaso na maganin rigakafin da ya yi alkawarin samarwa ya zuwa yanzu. Shugaban Amurka Joe Biden mai jiran gado ya faɗa a jiya talata cewa ya gaya wa shugaban masu rinjaye na jam'iyyar Republican a majalisar dattawan ƙasar Mitch McConnell a wata hira ta wayar tarho cewa ko da yake suna samun saɓani akan abubuwa da yawa akwai abubuwan da za su iya yin aiki tare. McConnell wanda ya ƙaurace wa ayyana Biden a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa ya faɗa a wani jawabi da ya yi ranar talata a majalisar dattawan cewa Nasarar da Biden ya samu a zaben wakilan zaɓe da kuri'u 306, Trump kuma ya samu 232 a ranar Litinin. Ta sa ya kirarin shi na samun wa'adin shekara hudu a fadar White House zama gaskiya. Trump wanda ke ci gaba da yin ikirari mara hujja akan cewa an kwace mashi nasarar zaben nan take bai maidawa bayanin makonal martani ba na cewa Biden ne zai zama shugaban Amurka na 46. maimakon haka ya faɗa a shafinsa na twitter cewa ana ta bankaɗo hujjojin da ke nuna an yi maguɗi a zaben ba a taɓa ganin wani abu kamar haka ba a ƙasar a cewarsa sama da yara miliyan biyu a yankin tigray da ke ƙasar habasha aka katsewa hanyar samun agajin jin kai fiye da wata guda a cewar majalisar ɗinkin duniya mun damu matuƙa ganin cewa muddin aka daɗe ana jinkirta buɗe hanyar kai masa agajin yanayinsu zai ƙara tsananta yayin da abincin da ake kai musu ciki har da wanda ake ba yara masu fama da tamowa na amfanin nan take da magunguna da ruwa da fetur da kuma wasu mahimman abubuwa ke ƙara yin ƙasa. To nan ba da jimawa ba, Maryam za ta kawo mana ƙarshen labarin duniya kafin nan bari mu kawo maku rahotonmu na farko. To a Najeriya kwanaki biyar bayan sace wasu yara 'yan makarantar sakandare da 'yan bindiga suka yi a garin kankara ta jihar Katsina. Ɗaliban kwalejin nazarin aikin malinta ta Sa'adu Rimi mallakar gwamnatin jihar Kano a Najeriya sun gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna rashin gamsuwarsu da matakin gwamnatin jihar na rufe makarantu a yau Laraba. Na hira da wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da ke Kano don samun ƙarin bayani ga abin da ya ce. Malam Mahmud barka da aiki. Yawwa bice na gajiya aiki. A gajiya to mun ji ne cewa mun samu rahotanni akan cewa bayan an rufe makarantu saboda tashin hankalin nan da ya faru na sace ɗalibai da aka yi. Wasu ɗaliban sun yi zanga-zanga. Ko me ake ciki akan haka? Eh kamar yadda kika faɗa a hukumomi a nan jihar Kano sun saba da sanarwar rufe makarantu a daren jiya amma dai ba su ba da wato dalilin rufewar ba to wannan ta sanya wato wasu daga cikin ɗaliban manyan makarantu ilimi da zirki a suka gudanar da wato zanga-zanga ta nuna rashin amincewarsu da wannan mataki domin suna kokawa kan cewa ai kwanan nan suka dawo daga zaman dirshan na zaman coronavirus wajen wajen watanni shida kuma a halin yanzu ma dai jarabawa ma suke bayan wata biyu da dawo su karatu kuma kwatsam ba tare da an sanar ba a cikin dare sai a sanar cewa su wasu ma suna ɗakunan wajen rubuta jarabawa aka ce su fita to wannan abin ya harzuka da dama daga cikin ɗaliban har ma suka nuna rashin jin daɗin su a ita wannan kwalejin nazarin aikin malinta ta college of education da ke nan kano suka yi zanga-zanga to me hukuma muke yi a me suka ce a me hukuma ta ce a sha'anin tun da abin shafi sha'anin tarzoma kuma da ɗalibai a kin san ba a bari wato ya kai wani mizani ba tun da dai a makarantar ne ko da yake sun fito bakin makaranta da ke nan kan titin zuwa zaria kuma babban titi ne kin sani sosai wato hanyoyi ba shiga ba fita da sauransu motoci wato an yi matukar a cinkoso a wurin to daga baya kuma jami'an tsaro sun zo sun shiga tsakani an wato wato baza su ɗaliban aka mai da su cikin makaranta kuma wato daga baya dai kura ta dafa har wato aka ce an wato amma dai ko kuma mutunci ce bakin rufe makarantar nan yana nan daram illa iyaka sun tattauna da shugaban shugabannin ɗaliban kuma an haƙurƙutar da su cewa nan ba da jima ba za a ba su dama su zo su karisa jarabawarsu kuma kafin a ga yanayin da hali zai. Wato wannan rufewar dai ba ta coronavirus ba ce. an tabbatar da cewa a za a rufe ne saboda wannan tashin hankalin na 'yan boko haram an ce boko haram sun ce su suka yi ko ba 'yan bindiga ne kawai ba to um, gaskiya a sanarwar da su uh, hukumin ilimi a kano a jiya da daddare suka fitar hmm. kawai cewa suka an umarci wani ta ba da umarni a rufe makarantun wato firamare da na sakandare da na gaba da sakandare mallakar gwamnatin jihar kano da haka ba su ba da cewa sakamakon kaza ko bisa dalili kaza da kaza da kaza ba kawai an ce an ba da umarni a rufe kuma su shugabannin makarantu suka bi wannan umarni to malam mahmud mun gode da yawa to na gode wato malam mahmud kenan a mahmud ibrahim kwari kilin murya amurka daga najeriya madalla an gaishe ka mahmud ibrahim kwari har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc Yanzu kuma ga Maryam da ƙarshen labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yayin da aka fara rabon rigakafin coronavirus na farko a Amurka da Birtaniya da kuma Kanada, ta yiwu kusan kashi ɗaya cikin hudu na al'ummar duniya ba za su samu rigakafin ba har sai shekarar 2022 a cewar wani sabon bincike. Koma da an sami yadda ake so, kasashen duniya ba su da yawan kamfanonin sarrafa rigakafa da za su isa hada wanda ake bukata don gaba ɗayan al'ummar duniya. Ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki sun cimma yarjejeniyar sayan tarin rigakafin kafin ma a kammala gwajinsa ko kuma a amince da shi a hukumace. A halin da ake ciki, wani ƙawance da aka ƙulla da nufin samar da rigakafin ga ƙasashe marasa ƙarfin tattalin arziki da masu matsakaicin ƙarfin tattalin arziki ya tanadar musu wani ɗan kaso na maganin rigakafin da ya yi alkawarin samarwa ya zuwa yanzu. Shugaban Amurka Joe Biden mai jiran gado ya faɗa a jiya talata cewa ya gaya wa shugaban masu rinjaye na jam'iyyar Republican a majalisar dattawan ƙasar Mitch McConnell a wata hira ta wayar tarho cewa ko da yake suna samun saɓani akan abubuwa da yawa akwai abubuwan da za su iya yin aiki tare. McConnell wanda ya kauracewa ayyana Biden a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa ya faɗa a wani jawabi da ya yi ranar talata a majalisar dattawan cewa Nasarar da Biden ya samu a zaben wakilan zabe da kuri'u 306, Trump kuma ya samu 232 a ranar Litinin. Ta sa ya kirarin shi na samun wa'adin shekara hudu a fadar White House zama gaskiya. Trump wanda ke ci gaba da yin ikirari mara hujja akan cewa an kwace mashi nasarar zaben. nan take bai maidawa bayanin makonal martani ba na cewa Biden ne zai zama shugaban Amurka na 46. maimakon haka ya faɗa a shafinsa na twitter cewa ana ta bankaɗo hujjojin da ke nuna an yi maguɗi a zaben ba a taɓa ganin wani abu kamar haka ba a ƙasar a cewarsa sama da yara miliyan biyu a yankin tigray da ke ƙasar habasha aka katse wa hanyar samun agajin kai fiye da wata guda a cewar majalisar ɗinkin duniya mun damu matuƙa ganin cewa muddin aka daɗe ana jinkirta buɗe hanyar kai masa agajin yanayinsu zai ƙara tsananta yayin da abincin da ake kai musu ciki har da wanda ake ba yara masu fama da tamowa na amfanin nan take da magunguna da ruwa da fetur da kuma wasu mahimman abubuwa ke ƙara yin ƙasa abinda daraktar asusun tallafawa yara na majalisar ɗinkin duniya henrietta ford ta rubuta kenan a wata sanarwa a jiya talata Ms. Ford ta ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya ta samar da mahimman kayayyakin agaji ga yara masu fama da ciwon tamowa a yankin da ya yi fama da tashin hankali, amma suna buƙatar samun hanyar shiga Tigray da gwamnatin Habasha ta hana a yanzu. An yanke hanyoyin sadarwa haka kuma babu hanya sosai ta zuwa yankin na Tigray tun bayan barkewar tashin hankalin a ranar 4 ga watan Nuwamba. lamarin da ya sa ƙoƙarin cibiyoyin agaji na duba yanayin bukata a yankin zama da wahala. An gaishe ki Maryam Dauda. A Najeriya hukumar kula da harkokin sadarwa ta Najeriya NCC ta buƙaci duk wani mai amfani da layin wayar salula da ya sabunta bayanan rajistar layinsa ta hanyar bayar da lambarsa ta zama ɗan ƙasa wato NIN. wacce ke rubuce a katin zama ɗan ƙasa. sanarwar da daraktan yada labarai na hukumar dr ikwe ciku abinda ya fitar ta ce dole ne duk wani mai wayar salula a najeriya ya hakan a cikin makonni biyu wato daga yau laraba 16 ga disamba daga yola a jihar adamawa ga wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz dauke da rahoton sanarwar da daraktan yada labarai na hukumar da ke ciko adin da ya fitar ta ce dole ne duk mai wayar salula a najeriya ya hakan a cikin makonni biyu wato daga yau goma sha shida ga watan disamba zuwa ranar talatin ga wannan wata to wai koya 'yan najeriya suka ji da wannan sabon umarni ga da ta bakin wasu a jiyon adama da taraba. sunana abdullahi zubairu a ra'ayina wannan yana da kyau sosai saboda inganta security kasa ne ma kasancewa duk wani dan najeriya cike yana da national id card nims din so nims nan kaga ya ka hada ta da ita a hukumar sadarwa da kuma ainihin kai da kake da sim ka kana magana to sun san daga ina ka fito kai waye ne kuma daga ina ka fito kuma me kake yi da harkokinka a kasa saboda haka yin haka tantancewa ne na musamman zai kawo kuma a kyakkyawan dangantaka tsakanin 'yan najeriya da kuma ita hukumar sadarwa da kuma da kuma security ƙasar nan gaba ɗaya. a sunana alhaji jafar daware haba malam da can bayan registration ne a lokacin da ake registration na sim in ka sayi sim ana karban namban ka da duk inda kake me yasa kuma za ake so a wahalar da talaka ba wannan kan yi bai ba yanzu wanda yake kauye me ya san ma batun magana a ne shi dai kawai in ya je registration layinsa an karbi adireshinsa da komai dinsa a ciki a lokacin da ake registration ne ana tambayan ka id kadai to nan me kuma za a kawo maganan nim kuma ni ka gaskiya wannan ra'ayi na ne nake faɗa bai yi ba kamar sauran yan kasa su ma masu nazarin al'amuran yau da kullum irin su Yakubu Musa Uba na maganin akwai abin dubawa game da wa'adin da aka ɗiba na sabunta rajistar layi. Umarni da dai mai kyau ta fannin security amma sai dai gaskiya sun ɗauke shi a lokacin da bai dace ba kuma lokacin da suka bayar wai zuwa ƙarshen ba gaskiya ya kaɗa ɗan ka duba yadda ake a bana Najeriya musamman yanzu mutane da yawa ba su da wannan eh, lambar shaidar ɗan ƙasa suna da dama wanda ba su da shi kusan rabin wanda suke da lambar abin nan suke da layi ban kuma suna da wannan nin lamba da ake bukata dole su ƙara lokaci kamar wata shida ta zuwa ake kan da layi amma sun ce zuwa zuwa karshen watan na tabbatar ma abin ba zai kowa dami. Kamar dai Yakubu Musa Uba shi ma wani dan jarida Muhammad Ismail da ke bin diddigin harkokin tsaro a kasar ya ce akwai wani hanzarin da ba gudu ba. Duk wani abu da za a yi don a inganta maganar tsaro wani abu ne wanda jama'a za su so musamman yanzu yadda al'amura suka ta tabarbarewa kusan kullum kisa ya zama kamar ruwan dare a Najeriya da sace-sacen mutane. To kuma akwai matsala ta bangaren su masu kula da watan ayyuka na na sadarwa musamman ministry of communications da kuma ncc babban matsala a nan wurin shine lokacin da aka bada sati biyu din nan gaskiya ya karanci abinda za a yi la'akari su kansu ma kamfanonin sada suna da infrastructure da za su za su yi wannan abun nan din najeriya kusan muna da masu amfani da wayoyin salula kusan miliyan 100 to idan akwai irin wannan mutanen aka ce an ba da sati biyu sannan kuma su kansu kamfanonin ma ina ganin kamar ba ko da yake ba sani ba amma dai wani abu na abubuwan da suke faruwa kamar lokacin da aka yi irin wani rijistar din a baya jama'a sun sha matukan wahala wasu har kwana suke yi a layuka suna bin layi saboda zuwa a yi rijistar na abu na dinsu to idan aka ce an zo an yi wannan eh, abin da za a fara dubawa shine me shirin da su ainihin kamfanin suka yi sannan kuma kamar mutanen ƙauyuka da su eh, sai ma sun yi tattaki da ƙauyukansu sun zo cikin birane inda za a yi musu wannan rijista din to duk wannan abubuwa abubuwa ne da za a duba wanda kuma kada a zo ana so a kawo maslaha sannan kuma jama'a jaza su cikin wani fitina koma da menene yanzu ko lokaci ne kawai ke ma iya tabbatar da nasarar wannan sabon umarni ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a Najeriya. A gaida Ibrahim Abdulaziz da aiko mana da wannan rahoto. Yanzu kuma sai ku daɗa gyara zama don shirin mu na gaba. Assalamu alaikum barka da maraicin yau kuma barka da kasancewa da shirin ciwon ya mace tare da ni Aisha Mu'azu. Idan ana biye da shirin ciwon mace a makon jiya, mun kawo muku tattaunawar da muka yi da mahaifin wata iya da aka ci zarafinta da kuma shugabar wata kungiya da ke Kaduna mai suna Arida Foundation wacce take baiwa mutanen da aka ci zarafin su ɗauki na gaggawa. To a yau za mu ɗora daga inda muka tsaya. Wani lokaci kuka gane cewa a matafiya ne sai magana gane cewa an fyaɗe shi ne ya dawo ɗaki ta kwanta haka sai ta buɗe jikinta tana shan iska haka shi ne mata sai suka gani sai suka sanar da ku cewa wannan ne ga ainihin halin da take ciki tana yawan hoda sun su tana faɗawa an samu sauki daga nan an fara cikinta ɗaya daga cikin yayin mu ne da ke wurin lace ko ta faɗa mishi abin da ke faruwa ko ya mutu duka shi ta fara mishi bayani akan abin da ke faruwa da ita cewa rabi bari mu ji yaya wannan al'amari ya kasance daga farko yadda suka suka same ki har ya zuwa wannan gaskiya na wannan yarinya da mutum biyar suka mata fyaɗe wanda an kama hudu guda ɗaya ba ya gudu an ce yana kano duk da mun aika kuma yau ba a gan shi ba sun kawo ƙara ne a ofishinmu da ke nan gadan gayan a igabi local government a kaduna najeriya wanda mu tana mai da hankali akan ƙauyaku ta inda kowane ƙauye muna da ofis da volunteers an kawo kawo karan wannan kes na yarinya ofishinmu amma a wanda suke yi na sirri a rarrafe ba a so a sani inda shi ganin mahaifinta ya zo ya kawo kara ofishinmu kuma shi ciyaman na wannan gadangayen community din ya kai wurin 'yan sanda na outpost to daga nan aka yi transferin mu zuwa rigacikun division kuma rigacikun division suka yi binciken bincikensa na farko preliminary investigation inda aka yi transfer mu zuwa state cid da yake headquarter a nan cikin garin kaduna inda aka kwashi kusan kwanaki goma sha tara ana yawo ana kai kawo domin ganin cewa an tabbatar da aikata wannan laifi da ake zargin su da shi kuma dukkan su sun hudu sun amsa cewa sun yi aikata fyaɗe ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ga wannan yarinya ya shekara tara zuwa goma. To Malam Ibrahim menene labarin iyarka? shi shine akwai kanuwar mahaifiyanta ta aure tana ziyartar zuwa gidanta lokacin da ta je gidanta ita kanuwar maman nata ta je makaranta shine a nan mijinta ya amfani da fyaɗe a ɗakin kuma bayan ya yi sai ba yayan shi labari shi ma yayan shi ya yi da ita still kuma again shi aka kira kanun su domin shi yana dan aiki na sa kai haka a sanar da shi ya kira su ya masa faɗa shi ma shi kuma ya ƙara yi da ita shi ma kai bayan bayanan mahaifin yarinyar yaya aka tabbatar da faruwar wannan aika-aikar. medical report ya nuna daga asibitin gwamnati cewa an ji ma yarinyar nan ciwo ta zama ba batuwa ba kuma ta ma sami infection wanda sai da aka kwashi sama da wata biyu ana kai ta asibitin jaji domin samun maganin infection din da yake damunta domin har ta fara dan wari haka in ka zauna kusa da ita kuma tana jin zafi sai ta susa ga kaikayi wanda mun yi mata hiv test yanzu kuma bayan wata uku za a koma a ƙara yin don a tabbatar da babu wani babban lalura fiye da wanda ta samu a baya bayan wannan kuma sai aka gabatar da mu a majistri court wanda na daɗe ina faɗa shi majistri court karamin kotu ne wanda yake tabbatar da mai laifi laifin da ya aikata a kai shi gidan kasu har tsawon lokacin da 'yan sanda za su kammala kundin binciken su wanda suka faro tun daga outpost or divisional level headquarter sai a hada bincike ne za su kai ma hukumar ma'aikatar shari'a wata ministry of justice a dpp department of public prosecution su ne su kuma za su karanta wannan bincike da 'yan sanda sanda suka yi su duba shi da kyau sannan su ba da shawara wace kotu za a kai wannan masu laifin in aka kai sannan a fara shari'a to har yau ba a fara wannan shari'an ba wato da farko da al'amarin ya faru ya kai ga kunnen sai aka ce to a rurrufa a rurrufa a da na gida ne na'am eh gaskiya kuma dukkanin mutanen da suka yi wannan a kawunanta ne a shi ɗaya ne kawunanta su kuma sauran yayin shi shi ɗaya ne aure da ƙanon mahaifiyanta su kuma sauran yayin shi wani irin mataki hukumomi na gwamnati gwamnati suka ɗauka kama daga na shari'a na jami'an tsaro da kuma masu kulawa da al'amuran da suka shafi yara da mata a jihar. A gaskiya matakin da suka ɗauka shine gaskiya mu iyayen yarinya gaskiya ba mu da karfin da za mu iya ɗaukan ɗawainiyanta don gaskiya mu mun su ma mu janye amma da ikon Allah Hajiya Rabi Salisu Ibrahim da ta shigo ciki abin tsundun. ta dinga amfani da kuɗinta har zuwa state CID kuma har yanzu sanan a hannun jami'an tsaro ba su kai su har zuwa to me ya kamata a yi abin da ya kamata a yi gwamnati ta dinga budget akan abin da ya shafi fyaɗe yanda ake budget akan lafiya manoma harkan corona ita ma wannan fyaɗen ta zama annoba ya kamata a fitar da wani tsari wanda za a sauƙaƙa ma hatta su 'yan sanda kuma ma moto ce kowane local government ya zama an ware wanda za a dinga kai komo koko daga cikin kuɗin al'umma na haraji da ake tarawa ya zama kowane local government suna duba division kwaya nawa ne a ƙarƙashin su shi harkan fyaɗen nan idan an kawo ya kamata a dinga ba 'yan sanda mai da za su dinga kai komo gurin tabbatar da bincike da kame masu laifi wani lokaci in an yi sai ka ga ba a kama ba sai kun yi ta dawowa kuna cewa an gan anan an gan anan to hanyoyin da za su bi da ba albashin su su ma za su cire su yi wannan ayyukan ba ya kamata ya zama na gwamnati ta samu musu asibitocin nan waɗanda ba salama senta ba dubu hudu dubu biyar ba karamin kuɗi ba ne a gurin ba kauye saboda zai iya siyan takin gona da shi a ce to an ma yaka fyaɗe ka ba da wannan dubu hudu a ma yaka waje wanda ya ma yaka fyaɗe kana jin haushin shi ka biya kuɗi shi ma a mai gwaji kama yakka ka biya wanda ya ma in su biyan ne duk sai ka biya ma mutum biyar an gwada su sannan a gwada yakka kai da aka ma yakka fyaɗe wai haka doka ta ce to irin wa'annan abubuwan yana sa mutum ya ce ba ni da shi na yafi wani irin jan hankali za ka wa iyaye a matsayin ka na wanda hakan ya faru da ƴassa. gaskiya mu rage barin 'ya'yanmu suna tafiya a wurare wanda bai kamata ba su kadai don wannan abubuwan shine ke kusan wannan matsala da ke faruwa da yaran mu sannan kuma magana tallace-tallace da ake samu yara gaskiya shi a bari don bai da amfani ga baki daya sannan kuma maganar makaranta ya kamata iyaye su lura da makarantun makarantun yaran su asirin tura yara a makaranta su makaranta ko ba tare da suna bibiya ba so samu ya samu mai hankali a gida da yar ya zuwa makaranta lokacin tashin su yayi an san tashin in akwai mai hankali a gida ya je da su zuwa gida daga cikin waɗannan aka shiga hannu waɗanda suka aikata fyaɗe wasu irin bayanai suke ba ku na dalilan da ke sa su aikata wannan na ji daɗin wannan tambayan saboda duk sanda aka kama mai laifi muka je gurin 'yan sanda ko civil defense muka sa a fito mana da wanda suka yi laifin bayan an kamo su nukan tambaye su ce dan Allah me yasa kai fyaɗe wani ya ce shirin shedan wani kuma kila boka ne ya bashi sa'a wani kuma zai ce miki sha'awa ne akwai guda ɗaya da ya taɓa ce min kwaya ne in sun sha kwaya sai su ga ƙaramin yarinya ta zama babba wani ma ya ce shi sai ga yarinyar ta fi ni girma shekaran ta ɗaya da rabi ya ce wallahi tana kwance tana bacci mamanta ta tafi islamiyya shi kuma yana shigowa gidan ya ga yara ne zalla akan kujeran maman ya mata sai da aka mata sojiri hudu a jikinta har yanzu tafiyanta ba daidai bane akwai maganan tsafi akwai kuma wanda suke kawai sha'awa ne suke da shi na hauka wanda muna zuwa a gwada su babu wanda hayo muka samu mai tabin kwakwalwa akuya baya bin akuya jarirai amma sai ka ga dan adam ya je gudun yarinya yar wata shida ya mayar mata da famfas wannan wani irin bala'i ne sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko kike kake gani za a magance wannan matsala? hanyar magance wannan matsalar shine iyaye su kula da amanonin da aka ba su musamman masu yara tallace-tallace da kuma tura yara domin a kula miki da su koko yara suna wasa ki ce su fita ba kya san ganin su koko a kanin baba makwauci saboda fyaɗen nan fa ba bai cika durowa daga sama haka kawai ba a san shi ba yayi ce wanda aka yarje ma aka aminta da shi me kake gani ya kamata gwamnati ta yi domin ganin cewa an shawo kan wannan matsala wanda gwamnati akwai kuma malaman addini da kuma al'umma. Rawan da za su iya takawa musamman malamai shine wurin jawo hankalin mutane musamman duk wanda wannan abin ya faru da shi ba daidai bane a ce za a boye ko a ce za a rufe ba. Ko da wannan abin bayi yiwuwa a ce wani zo can da ban ya aikata wannan aikin sai dan gida ko kuma wanda aka yadda da shi a gida. Don haka duk wanda wannan abin faru da shi ya kamata a fito a bayyana shi duniya ta sani saboda gobe ma wannan da ke shirin zai yi zai tsoron yi ganin ga wani ya san wani tsoron. Duk wace irin kunci kai kake fatar a ɗauka. Hukuncin kenan kamar yadda gwamnatin jihar Kaduna ta yanke hukuncin na zuwa da wannan injina da daga kuma fatan jirgin ta Kaduna za ta buɗe hakin da su ma masu su masu ji abin da suka yi aikata. To mai sauraro a nan za mu dasa aya a cikin wannan shiri namu na ciwon ya mace a wannan mako sai kuma makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya bamu iko ku sake dawa da wani sabon maudu'in. yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen kansu na muryar amurka musamman ma bakin namu da kuka ji muryoyinsu sai julie weathers russia ni aisha mu'azu nake cewa a kasance lafiya masala da Aisha Ma'azu. Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga Shehu Adamur Jau da ke rufe makarantu da wasu jihohin Najeriya suka yi sakamakon abin da ya faru da ɗaliban sakandaren kankara hakan ya yi daidai domin dai an ce rigakafi ya fi magani fata dai shine Allah ya kubutar da ɗaliban na kankara kuma ya kawo mana ƙarshen wannan matsala baki ɗaya amin. Sako na gaba ya fito daga Usman Shitu Mahuta ya ce shekarun bayan sace ɗalibai mata 'yan makarantar sakandaren Chibok a jihar Borno sannan bayan nan an sake sace wasu ɗaliban garin dabcin jihar yobe yanzu kuma ga ɗaliban sakandaren kankara a jihar katsina hakan ya nuna a fili cewa gwamnati ba ta ɗaukar darasi da ya sako daga dan mutan maida aminu kano maida garko ya ce salam muryar amurka da fatan kuna lafiya ci gaba da rafa makarantu a sassan jihohin kasar mu najeriya da zumar dakile yaduwar cutar coronavirus ya yi daidai amma kiran mu ga gwamnati kada a rufe hanyoyi sako daga ali muhammad dan fulani jihar zamfara ya ce muna kira ga gwamnatin najeriya ya kamata ta mai da himma wajen ceto rayuwar ɗaliban kankara da aka yi garkuwa da su a makon da ya wuce domin yanzu allah kaɗai ya san irin halin taskun da suke ciki muna addu'ar allah ya bamu lafiya da zaman lafiya a najeriya sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga sani mai lange-lange a wuri da ali usman taka lafiya da zaidi bala kofar sabuwa suka ce damar da kungiyar msf ta nuna akan yadda ake cin zarafin 'yan jarida a duniya yayi daidai da fatan kungiyar da sauran masu karfin a ji za su taimaka wajen ganin an kawo ƙarshen matsalar. To madalla a gaida Muhammad Baballe yanzu sai labarai a takaici. Yayin da aka fara rabon rigakafin coronavirus na farko a Amurka da Birtaniya da kuma Kanada, ta yiwu kusan kashi ɗaya cikin hudu na al'ummar duniya ba za su samu rigakafin ba har sai shekarar 2022 a cewar wani sabon bincike. Shugaban Amurka Joe Biden mai jiran gado ya faɗa a jiya talata cewa ya gaya wa shugaban masu rinjaye na jam'iyyar Republican a majalisar dattawan kasar Mitch McConnell a wata hira ta wayar tarho cewa Ko da yake suna samun saɓani akan abubuwa da yawa akwai abubuwan da za su iya yin aiki tare. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tare da rabi agogon Najeriya da niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wani shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta gabatar da shirin kuma editan mu ta yau. sai Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin. Injiniyan mu na yau ya ce taku Binta Esiyar wanda ke muku fatan alkhairi ma'assalam. Yanzu kuma sai a dakaci shirinmu na gaba yau da gobe.